demokradiya adan dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a ƙasa. ƙasa. ƙasa. ƙasa. Sojojin Najeriya sun kawar da 'yan ta'adda guda 31. inda suka yi nasarar kama mutane 71 a cikin makonni biyu. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jajirce kan sahihin zaben jihar Anambra. Iyayen yara a jihar Borno sun bai baiwa su damar komawa makarantu sakamakon samun kwanciyar hankali da aka yi. Idan muka tsallaka ƙetare za ku ji cewa ɗaliban makarantar firamare a jihar Nijar sun rasa rayukansu. sakamakon wata gobara da ta faru a yankin kudancin Nijar. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa. To madalla, hedkwatan tsaro ta ce dakarun operation haɗin kai sun kawar da 'yan ta'adda guda 31. sun kuma yi nasarar kama mutum 71 tare da karɓar 'yan ta'adda 1,186 da suka miƙa wuya a cikin makonni biyu. Magadashin daraktan ayyukan yada labarai na tsaro Bernard Oyenko ne ya bayyana haka lokacin da yake zantawa da manema labarai ayyukan da sojojin suka yi tsakanin makonni biyu da suka gabata inda ya ce ayyukan an yi shi ne a ranar 29 ga watan Oktoban da ta gabata. zuwa ranar 11 ga watan Nuwamba ranar Alhamis a babban birnin tarayya Abuja. Oyanko ya ce biyu daga cikin 'yan ta'addan da aka kama mata ne masu sayar da kayayyaki wato Mrs. Aisha Umar da yaro ɗan shekaru biyu da kuma Katume Bakura ya kimanin shekaru 20 da haihuwa. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira da ke Bama shugaban ƙasa muhammadu buhari ya buƙaci ƙasashe da su ci gaba da bunƙasa yadda ake rarraba maganin rigakafin cutar corona domin ganin nahiyar afirka da sauran ƙasashe masu tasowa sun samu yayin da yake jawabi wajen taron tsaro da zaman lafiya na duniya da ke gudana a paris ƙarƙashin jagorancin shugaba emmanuel macron wanda ya samu halartar mataimakiyar shugaban amurka kamala harris buhari ya ce adadin mutanen da aka yi wa rigakafin cutar allurar coronavirus da wanda aka yi wa a nahiyar turai ya nuna yadda aka fifita bangare guda a ƙarshe shugaban najeriya ya ce ya zama wajibi a samu daidaito wajen tsari da kuma yadda ake raba allurar rigakafin ga kasashen duniya domin abin da ake gani yanzu yana nuna rashin daidaito da kuma gamsuwa da tsarin hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ndlea reshen jihar Edo a ranar Alhamis inda ta gabata ta ce ta kama wasu mutane guda 20 da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi. Buba Kawa, kwamandan hukumar na jihar ne bayyana haka a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai a Benin. Mr. Okawa ya ce waɗanda ake zargi da aka kama a watan Oktoban da ya gabata sun hada da maza guda goma sha takwas sai mata guda biyu. A ƙarshe ya bayyana cewa haramtattun ƙwayoyin da aka kama daga hannun waɗanda ake zargi sun hada da kilogram sama da dubu biyu da da ɗari uku casa'in a matsayin na sinadari na psychotropic Kuna dai sauraron labaran ƙarshen makon ne da ke zuwa muku daga talabijin Demokradiyya TV ko kuma a shafinmu na Facebook Demokradiyya TV a dakace mu. Demokradiyya a dan ƙasa ƙasa ƙasa To barkanmu da dawowa. Wani ɗan majalisar jihar Lagos ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jajirce wajen tabbatar da sahihin zaben da aka gudanar a ƙarshe ya bayyana cewa sakamakon zaben gwamnan na edo da ondo da kuma zaben gwamnan jihar na anambra da aka gudanar a ranar asabar inda ta gabata ya nuna an samu ci gaba wajen ganin ƙarga ƙuri'u a tsarin zaben ƙasar yawan ɗaliban da suke zuwa makarantu a yanzu sun saka dukkan makarantu cikin birnin sun cika har ma wasu ajujuwan ba sa isan ɗaliban da ke zuwa a baya dai ƙungiyar boko haram mai yaki da karatun zamani ta sha kai hare-hare makarantu a cikin birnin maiduguri kamar yadda ake kai hare-hare a wasu sassan birnin gwamnatin jihar borno ta ce matsalar boko haram da ta tilasta wa fiye da mutum miliyan biyu yunkurin zuwa maiduguri ta sa makarantun birnin su 'yan makarantar kaɗan iyaye sun ce a yanzu ba sa fargaban tura 'ya'yansu makaranta domin al'amura sun daidaita sannan yanayin da ake ciki ba za su bayar su cikin jahilci ba don haka suna tura su makarantu tare da addu'o'in neman tsari ga dukkan abin da ka iya zuwa yanzu kuma za mu tsallaka ketare inda za ku ji cewa alkaluman da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya yi maraba a matakin kasar india na daina fitar da sinadarai na carbon nan da shekarar 2070 wanda ta ce zai taimaka wajen rage karuwan zafin da duniya ke ciki shirin muhalli na majalisar ɗinkin duniya unif e ya ce matakin ƙasashe na yadda gudunmuwar ta fuskantar kimiyyar fasaha da kuma tattalin arziki ya ƙara yawan zafin da duniya ke gani da maki 2007 wanda ke matsayin babbar barazana ga halittun ƙasa. A cewar UNEP, akwai buƙatar rage zafin da duniya ke gani zuwa maki ɗaya da ɗigo biyar don cimma matsayar da aka ƙulla ƙarƙashin yarjejeniya yanayi ta Paris. An yi jana'izar yara 26 da suka rasu sakamakon gobara a wata makarantar nazari da firamare da ke Maraɗi a yankin kudancin Nijar. lamarin ya faru ne a ranar litinin 8 ga watan nuwamban shekarar nan kuma yaran da suka rasu 'yan tsakanin shekaru uku ne zuwa takwas har yanzu babu cikakkun bayani kan abin da ya haddasa wannan gobara wadda ta soma cin rufin atin tun daga katako da hakan muka kawo ƙarshen labarin ƙarshen mako amma kafin yi sallama da ku ga maimaicin muhimman kanansu kun kalla cewa sojojin najeriya sun kawar da 'yan ta'adda guda 31 sun kuma yi nasarar kama mutane 71 a cikin makonni biyu. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jajirce kan sahihin zaben jihar Anambra. Iyayen yara a jihar Borno sun bayyana cewa a yanzu ba sa fargaban tura 'ya'yansu zuwa makarantu. domin samun kwanciyar hankali da aka yi a jihar da muka tsallaka ƙetare kun cewa ɗaliban makarantar firamare guda 26 sun rasa rayukansu bayan wata gobara da ta faru a makarantar firamare a yankin kudancin Nijar. a madadin shugaban talabijin demokradiyya mustapha haruna khalifa sai wanda ya sada ni da ku umar muhammad ni firdaus yusuf sharif nake cewa mu kasance lafiya demokradiyya a ƙasa demokradiyya a dan ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa